Assalamu alaikum jama'a masu sauraron da kallon studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta dauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun takaka sinima a Nijar za ta kasancewa ta masana'antu shine taken wannan muhawara mu a yau nan amma ku rike cewa tun mutuwar Umar Ganda ranar 1 ga watan Janairun shekara 1981 sinima eh, cikin ƙasar Nijar ta sha da baya sosai duk da kokarin da hukumi suke na tallafa wannan bangare na sinima. Shin sinima a Nijar tana iya zama ta masana'antu yaya masana'antun sinima suke aiki sannan kuma me yasa masana'antun sinima za su kawo ci gaba na tattalin arziki da kuma kawo wayin kai ga al'umma duka waɗannan tambayoyi ne za mu amsawa a cikin wannan muhawarar tamu ta yau wadda kuma a nan ɗakin magana tunima ina da Malam Musa Hamadu Gingare producer ne kuma yana tsara fina-finai na gode Allah saka da alheri sannan kuma ina tare da eh, Malam Sahabi Manu Mamman eh, wanda ke wakiltar eh, kungiyar nan ta Amfaka idan kuma komai ya zo daidai za mu kasance tare da Malam Suleiman Ibrahim na wannan ajansa ta bunƙasa harkokin sinima a cikin wannan ƙasa ta da Afirka ni ne Malam Mamman Ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da kuka ji dai wato a yau taken wannan mahara mu ta yau shine ta ne za a bunƙasa sinima kasar Nijar ta kasance sinima ta masana'antu ko ta masana'anta a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar. Kamar da na ga muku ina tare da bakin namu barin fara da kai Malam Musa Hamadu Jingare kai furdusa ne kuma kana tsara fina-finai shin da farko ya kake kallon sinima a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar. To assalamu alaikum ina gaishe ku da eh, invite mun da kun kai nan cikin studio in kalangu da a yi magana biskan eh, harkar silma silma kuma na nijar to a hauko dai mu tun muna yara mm. muna mamarin diba film in niger a, television paske lokacin nan eh, niger kowa ya san da shi na cikin kasashe wanda suna cin hauko wanda sun haka harkokin silma mhm. don eh, wannan ma shi ya sa mu da kanmu ya sa mu a zukiya don eh, mu kama eh, aikin silma don kullum muna ba kullum muna ba su fim na mustapha lasan da su jingare maiga da su umaru ganda duk suna lokacin da suke filmomi da yawa mm. su nusa usain duk filmomin su muna ba su don shi ya sa a ofis sinima ya shiga mu har yanzu mun tashi muna kuma kun kai shawa har ka zama kuma kuna iya gabatar da tsara fina-finai bala kun ba mu kaɗai ba akwai mutane da yawa lokacin nan sun so su yi sinima amma harkokin duniya kuma da wasu abu wanda Allah ya sa musu shi ya sa ba su yi ba mm. guda guda sun ka samu nan lokacin nan ina san da daiwa wanda lokal ma in muna je rappel in muna ekol primaire in an tambaye ya ka ana tambaye yara in ka girma me kake so ka zama akwai da yawa wanda suke so su yi likita a sanya me wani ina tunai da lokacin nan akwai wanda su suke su da wanda suke so suna actor na film mm. da wanda su suke so suna su su su yi realizator na film da yawa tun muna yara ne abun nan ya shiga a kanmu mm. kuma da yawa sauwa sun samu suna ta yi sun bari sauwa hayin suna ta yi kamar ni haka eto eh kuna daga cikin yanzu matasan da suka ɗauki wato wannan hanya ta kasancewa eh, gishin kai na sinima a cikin wannan kasa ta mutanjar eh, shin yaya wannan aiki kuka rungume shi shin yana da sauki koko aiki ne kamar wanda za a ce yana da wahala sosai to aikin sinima bari da gyara wanda kace matasa ni <laughs> ni aikin aikin silma na shiga shi ya jima yanzu shi na eh. shekara hamsin kuma eh. ina da shekara wajen ashirin da biyu haka ina haka aikin audiovisual kowa ya gani abun suke yi donc entre temps an samu wani lokaci wanda samsam ba a nan ga film hmm. a Nijar lokacin nan kuma ya kai shekara goma sha biyar zuwa shekara ashirin haka wanda vraiment ba a jin sunan sunan Niger eh. don rishin abun ga moyen na yi eh. ensuite akwai deuxième phase in wanda na transition parce que lokacin nan ne numérique ya zo wanda yanzu haka fim ya zo bai tambayi kuɗi da yawa ba cikin phase nan ne ni da kaina mun ka shiga euh, cikin video parce que lokacin nan da kameran ka da kayan aikin ka kai kai filmi ka dawo mais c'est une phase transition de transition avant réellement cette phase là eh. to yanzu an yi phase ina namu na milieu entre ancienne génération da nouvelle génération voilà yanzu an kai phase in la vraiment la nouvelle génération wanda komi Allah ya sa akwai su akwai su kuma akwai sauki a samu mm. kayan aiki kayan aiki tremon share kuma vraiment de bonne qualité kuma mm. wanda babu babu wani matsala kuma Allah ya sa su da kansu sun kama juna suna ta yi don sa la nouvelle génération Don phase uku in nan kenan wanda silma in niger ya samu ci gaba zan sake dawo gare ka musa hamadu gingare ina ganin ana ce mana suleiman ibrahim yana bi salayi. salamu alaikum eh, Malam eh, Suleiman eh, Ibrahim kai ne shugaban wannan hukuma ko ajansi da take bunƙasa wato harkar sinima. Eh, eh, shin yaya wannan sana'a ta ku take? Eh, salamu alaikum da jadda duka wa'anda yamma na dan shurara kaɗan na shurara jingarai. Hmm. Don kuma ina so in dan kawo gyaran ba ni ne ba shugaban harkar silma ni ne shugaban harkar kamfanoni masu aiki da al'adun gargajiya. kwala mai silma akwai eh, ina ga santar oh, sayan da yake kula da harkar silma mai lalle ina da nima eh, nawa kallo bisa kan harkar silma mai akwai santar wanda shi ne a kirkira saboda harkar silma hmm. to eh, ina iya kawo dan gudunmuwa ta mhm. kan eh, debakin naku. Eh to muna batu kan takakane sinima ta kasar Nijar za ta zama wato sinima ta masana'anta wato masana'antun sinima su kasance eh, ginshiki a cikin wannan kasa mu ta Nijar shine take wannan mahara shi kake kallon ita sinima ita kankanta a cikin wannan kasa tamu. Eh, to kamar yadda na ji ɗazu gingara yana zance akwai kusan da lalle ana iya cewa kamar na afirka da luwas sulma nan ta ta kasa karfi don mutane sun sa kansu sosai sun sa dukiyoyin sosai eh, sun yi abubuwa na aso a gani bisa harkar sulma hmm. to kuma aka samu ɗan lokaci eh, kaɗan kama inda ake an samu ɗan bit kama abubuwan suka kwanta don eh, kuma yanzu kama yanzu akwai tashin rashin kamar su gingarai da yake su Eh, su sani su bakabe su suna nan suna dan yawa mm. su aisha bala su sala su cato don suna nan suna abubuwa wanda kuma yake eh, neman ya haɓaka harkar silma mm. tun da fisa billa yanzu lalle kamar su ƙasa kamar su d'Ivoire senegal eh, ana ita suna gaban mu ne ba da sosai ba tunda mu ma mm. muna da Eh, realizator manya-manya wanda suke abubuwa na asu a gani hmm. don ina iya cewa kan harkar sinima kama kuma an fara warfaduwa fuskar da to ana iya cewa ta zama masana'anta yanzu a ta masana'anta ce ta kirki ma tunda eh, wanda suke na wurin ku yanzu sun gare su sun san ka masana'anta ce tunda suna eh, dusiya suna samun kuɗi na production kuma suna zuwa suna realizan film kinsu filin suna kai shi kwamfaloli iri-iri na ƙasar duniya kuma ana suna samun firi kenan ana ita fisa layi masana'anta ce kuma hmm. duka a cikin muharaka filiyar na eh, al'adun gargajiya kuma filiyar ta sinema ta fi zama filiyar lalle wadda in aka kama mata eh, zata sa samu manyan kamfanoni su kan haraka eh, al'adun gargajiya. Hmm. Malam Suleimani Ibrahim shin ita wannan ajansi taku ta apec shin menene aikin ta ga ci gaban ita harkokin sinima a cikin wannan kasa to ni eh, eh, an kafa mu ne saboda mu haɓaka duk harkar eh, al'adun gargajiya zan haraka kamfani ba san ko kun gane na gane kamfani to mm. kenan muna aiki da kamar producteur maison mm. da production na sinima mm. kenan nauyin da gwamnati ya ba mu kama musu su zan kamfanoni manya-manya wanda Eh, za su tattala arzikin ƙasa mm. kuma eh, su hudu sunan ƙasa eh, a duniya. Mm. Wala aikin namu wanda muke aiki tare da Portugal. To ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko gwamnati tana mai da hankali na zuba kuɗi a game da ci gaban sinima? To ban ta gwamnati ba zuba. Tunda gwamnati ka san yana da kama bangarori eh, yawa wanda ya shafi wanda kowane bangare in ka diba kuɗi yake so hmm. kamar ka ɗauki harkar al'adu ko hmm. har wayancan harkoki daban ko bangare kuɗi yake so kuma aka zo wurin harkar al'adu yanzu harkar al'adu kuma su ma harkar al'adu bangare gari da yawa akwai masu lantarki akwai masu kiɗi da waka akwai masu ne eh, eh, ake cewa filar mod akwai hmm. masu harkar art plastic kenan kowa yana so ya sha abin daga wajen shi shi kuma sinima haraka ce mai kuɗi sai da kuɗi da yawa to eh, ban da cewa gwamnati tana zuba kuɗin da ya kamata mai kamun tana eh, mm. tallafi iri-iri tana tallafi iri-iri tana muna producer tallafi iri-iri wanda zata kama musu su bunƙasa a aikinsu mm. tunda akwai eh, maison de production ko da cikin wannan da akwai wani gidauniya da gwamnati ta kawar a cikin fondak wanda da tumar da zarar da suke akwai producer da yawa da suka yi dossier wanda suka samu 'yan eh, kudade daga miliyan biyar zuwa sama na kama musu eh, don su tattala eh, proshekinsu. Malam Suleiman shin ya kake ganin to makomar sinima a cikin wannan ƙasa mu? Ni na yi imani ke sinima tana zata tashi. Tunda akwai mutane masu kafin abu daga zuciya ne, akwai mutane masu gurin abin kwarai. To, duk abin kudin da za a baka in baka da guri na kai abin aikin banza ne. ka gane ko na mm. biyu kuma akwai sani paske akwai sanyin abin kuma akwai sanin abin mm. ba sa ko kun gane ba kamar yanzu production tana da eh, kamar ka'idodi akwai ka'idodi da ya kamata a ce ka san su kamun masu shiga cikin abin to tunda akwai mutane mu muna horo muna da lokaci zuwa lokaci muna horon zama wani producer wani distributor wani muna horon horon eh. abubuwa da ya kamata a yi su yi don su bunƙasa kamfanin nasu mm. to Eh, kenan eh, yadda nake gani tunda akwai masu kishin abin kuma gwamnati ta fita gidauniya yan kuɗaɗe lalle ba su da yawa mai kanan kuɗaɗe ne masu kama ga guri ga yan kuɗi kenan ana iya samu in aka zamna tare ana iya samu a yi abubuwan wanda za su so eh, za su sa a ce mu Nijar mun kai manya-manyan fina-finai manya-manyan filim wanda za su kayata eh, kaso duniya. Na gode Malam Suleimani Ibrahim Walaikun eh, Salam na gode. Mm, mm. eh, Barin dawo a nan ɗakin magana in zo janka Malam Sahabi Manu Mamman. Kana wakiltar ƙungiyar Ampak shin ita wannan ƙungiya ya ne take ta da aikinta domin tallafa ma sinima a cikin wannan ƙasa mu. Eh to alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga sarkin nan da ya halicci halitta daga babu kuma muna godiya matuƙa da gayyata mu da kuka yi a wannan kafa mai albarka eh, lalle muka ɗauki ita ƙungiya ta ampak ƙungiya ce wadda producter suke jagoranta ma'ana waɗanda suke ƙoƙari kawo su ta wajen zuba kuɗaɗensu don su nema ta bunƙasa a niger da yake mun san cewa niger tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka na farko wanda suka fara takale da a fage abin da ya shahi sinema a duniya gaba daya to lalle kamar yadda sauran yan uwa suka yi bayani eh sinema ta ɗauko kamar mataki uku ne akwai mataki na farko waɗanda waɗancan iyayenmu da kakanninmu suka yi akwai mataki na biyu waɗanda suka yunkuro su ga cewa sun maido da wannan kambun da nijar take bisa kan shi sai mataki na uku wanda mu muka shigo a ciki kuma lokacin da mu muka shigo a ciki abin ya zo a sauƙaƙe kamar da musa hamad gingare ya faɗi domin a yanzu an zamanantar da abubuwa da yawa da abin da za ka yi kana saurin samun sauƙi fiye da shekarun baya kenan yanzu kaga akwai ci gaba kuma yanzu an samu matasa masu kishin abun na ganin cewa martabar da nijar take da bangaren abin da ya shahi filimomi ta dawo da wannan martaba hanya za ta dawo da wannan martaba ta ma dawo saboda ana bisa hanya a yanzu in ka diba akwai producteur da dama da sun yi producing filmomi hmm. wanda kuma sun hita sun je sun ciyo ma Nijar gasa ta wannan hanya kadai za a iya cewa kwalliya na ga biyan kuɗin sabini hmm. kuma a yanzu gwamnati da kanta ta maido hankali kamar da kashi deje na apex suleiman ya yi bayani tana ga ɗan kamawa daidai gwargwado amma ba a ce kamar yadda ake bukata ba saboda harkar sinima abu ce wadda take bukatan kuɗi mai yawa in baka da kuɗi ko da ka yunkura ka ce za ka yi aiki ya bazu a duniya ba za ka samu yadda kake son ba saboda kuɗi su suke yin komi kaga kenan dole ne ana so sinema nigerian ta bunƙasa to dole gwamnati sai ta kama ɗari bisa ɗari a kama ma producteur wannan ne zai sa sinema ta dawo da martabar da take da a baya ko kana ganin cewa eh, su masu harka sinima ɗin suna aikin da ya kamata ita gwamnati ta ƙara zuba kuɗi zunzurutu kawai da muke gani a eh, ƙasashe kamar burkina faso kamar nigeria a suna yi mana suna iya iya ƙoƙarinsu saboda yau kai ne ka tashi a matsayinka na producteur ka kai fafutukar yadda duk za ka yi ka haɗa wani film da za ka huta ka ciyo ma Nijar gasa kaga kenan za a iya cewa ka kawo taka gudunmuwa saboda akwai furodiktar da dama wanda sun sa su da dukiyarsu sun yi filim kuma sun je sun hudo sunan kasa. kenan wannan abin jinjinawa ne mm. kenan da za a ce yau waɗannan mutanen a kama musu kamar yadda ya kamata za su yi abin da ma ba a tsammani mm. saboda akwai filmomi da dama wanda kwana-kwana na kama kin aisha maki kaga ya ciwo kambo ga amina mammani nan ga su musa jingarai nan sun yi ayyuka wanda ya hiddo sunan kasan nan kenan wannan abin alfahari ne saboda ta hanyar sinema ake samun ci gaba duk ƙasar da kaga ta ci gaba to sinima tana ɗaya daga cikin abin da aka ba muhimmanci mm. yau ga yana in muka ɗauko eh, ayyuka da yawa da muke kallo na ƙasashen waje me ka haka saboda eh, ayyukan da muke yi a baya sun ja baya shi yasa abubuwa ever da yawa na ƙasashen waje suka cika mana ƙasa amma wasu ke gani in aka ce ga filmomi na nijar wasu ke cewa nijar ana film alhali kuma nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka na farko eh, idan ka ɗauki misalin yadda ita ma gwamnati a wani lokacin ta ja da baya kan wannan harka ta sinima sannan da yadda wato su ma furdusa da masu tsara fina-finai eh, suka ɗan ja da baya ganin cewa ba samun kuɗin da ya kamata su ta yadda waɗannan ayyuka nasu. Yauwa tun da kace yadda ba samun kuɗin da ya kamata su tafiyar da ayyukansu kaga dole abin zai ja baya saboda sinima abu ce da take buƙatan kuɗi sannan kuma in sinima ta bunƙasa za a samu ci gaba na magance zaman kashe wando na matasa mm. yau in muka ɗauko a haka ɗin ma matasa nawa ne suke ci a ƙarƙashin sinima a yau kaga za a iya cewa e tahiyar dai tana ga kama kamar yadda ya kamata alamomin da muke gani za mu iya cewa martaban nan da aka sani a niger biska abin da ya shahi sinema za ta iya dawowa insha Allah. Na gode Malam Sahabi Manu Mamman eh, zan sake dawa gare ka da yake samu hira ta musamman tare da Sani Magori darakta na wannan cibiya da ke kula da harkokin sinima a cikin wannan ƙasa ta mutanjar. Shekaru na eh, Anisu Sandis lokacin nan an fara fina-finai a Afirka. Nijar tana ɗaya daga na farko da suka fara fina-finai. To kuma a wani lokaci eh, matsaloli suka samu cikin kasashen afirka to lokacin na kasashe kuma saura suka yi zaɓe kuma abin da an ka bari shine kilcur kilcur ita ba ta samu kaba saboda a lokacin na kasashenmu eh, na masu renon horenshi ba su suka bar sa kuɗi cikin kamar abin da sun kaga babu riba a cikin shi kamar harkar kilcur kuma sinema tana cikin shi to kuma abin da a sinema a lokacin nan shine ana tallafi tallafi musamman ga masu yin fina-finai kuma bancin shi akwai eh, inda suke da saukin samun kuɗi a kasashen waje wani ma da sunan shi da ya aje sai a bashi kuɗi ya je fim to sai kuma eh, lokacin da an samu conjecture kuma inda ake nuna fina-finai cewa da sardu cinema suka rufe suka rufe kuma sai eh, numeric ya zo shi kuma numeric abu ne wanda kana iyawa kowa yana iya yi amma ba kowa yake yin abun da yake a zo a gani ba mm. to a lokacin nan ne abu suka fara yin ƙasa ga wasu ƙasashe wasu kuma suka sa kuɗi saboda su tallafa mu wannan saboda a horarsa eh, matasa masu su yi fina-finai sannan a samu ci gaba shi ne ma yasa wasu sun ci wasu ba su wannan renon horon shi ne to kuma na san za ku tambaya bisa harkar renon najeriya ya eh, ranar eh, ingila yanzu idan ka dauki mun katsa cikin wannan kasa ta mutan nijar shin ana iya cewa harkar sinima ta zama harka ta masana'anta idan ka duba da Najeriya. A'a ba iya ba a cewa inda an ka gama da Najeriya ba a cewa Nijar yau fina-finai sun zama masana'anta kamar Najeriya ba a ce haka nan. Sai dai a ce matasa suna yi suna yi kokarin su amma wasu don su yi dai ne don su ji daɗin sun yi ba wai don su ci riba shi ba yadda ya kamata ba wai don su sayar da su samu kuɗi ba suna yin shi ne saboda su nuna abin da suke ji a cikin rayuwarsu saboda suna so su nuna sun iya kuma ga abin da ya kamata su yi ya mr ya ne ake to ita harkar sinima ta zama masana'anta to lalle shi abu in kana yin shi dole sai an samu masayin shi kasuwa ce in ba masaya babu kasuwa to yau kuma in ka doki yan Nijar ba su da da kircir na sinima a zo a ce yanzu mutane suka zaka na neman fina-finai cewa ne suka a ba su yi kofi ba wai su saya ba kenan tanki ku yan eh, ƙasa ba ku ce kuna da zuciya ku je ku sai aiko ka duka haka ne yau mali kaga sun ci gaba wajen waka ko yau mali yau sai ka ɗauki umawaki ɗari wanda suna iya ci da kansu su samu abinsu saboda mutane suna sayan waƙoƙinsu kuma suna yaba da su in suna concert din suna cika wurin nan kuma Nijar in ba kyauta ba mutane ba su kenan eh, mu ne da gare mu ne mutane suna kokarin su suna yi yau in ka duba yau an ci a hudu fina finai da an kai Nijar da mai kyau da wanda an kai kware ciki da wanda suna da yawa amma ba kowa ya gani su ba saboda yau matasa ko tele in ka je ka kai ba ta saya wasu ba sa saya ko su sai sun zaba kenan ba a ganin su internet kuma kuɗi ne ake kashewa tunda ba garaci ba kyauta ba ne kenan dole ma shi ma shi su population sun sai sun kashe kuɗi su kalle shi internet ba su sawa kenan ina koma siya za a yi fina fina ito eh a wannan bangare wasu kasashe ana ganin kawai gwamnati ita ma tana saka jari wajen ci gaban sinima a wasu idan na dauki misalin najeriya ko kuma wasu kasashe na tare turai shin yaya yake a wannan kasa tamu shin gwamnati tana kokarinta ko kuma akwai saura to najeriya ha gwamnati ba ta sa kuɗi ba najeriya gwamnati ba ta sa kuɗi cikin sinima najeriya masu hannu da shuni ne suke sa cikin sinema wanda ma suke sa kudin sinema ba su ma san menene sinema ba nan kuma in ka ga mutum yana yin sinema to aikin shi ne can kuma yan kasuwa ne kayi kayi kayi product ɗinka su saya su sarrafa shi a lokacin nan Najeriya haka nan ne wasu industry ta zama to industry ga masu yi ga masu sayar da ga masu rubuta ga masu abin nan kuma sai kaga tun daga farko rubutu har karshe mutum guda ne a bisa gare shi shine yake haɗe ya tashi basa ga kayan shi to gwamnatin Nijar ta tallafi kamar wasu kasashe. saboda babu fam wanda ya kamata a ce kuɗi ne ga su gwamnati ya keɓe su saboda in kana da project na sinema a zo a baka kuɗi ko a baka ramce saboda wanga system na faransai bai sawa a yi industry wanda za a zo a ba kuɗi kyauta sai dai a sa sistem wanda za a ranta maka kuɗi kai ma in abin bai gamshe ka ba ba ka yi saboda kasan kuɗin dole sai ka mai su wato kunci malam sani magori shugaban wannan daraktan wannan hukuma da take kula da harkokin sinima musamman a cikin wannan kasa ta ta nijar bari in dawo gare ka malam musa hamadu jingare shin ya kake ganin wannan bayani na to sani magori inda yake cewa idan ana batun sinima a cikin wannan ƙasa tamu wani bi sai a ga mutum guda ne shin haka ne magana take ko kuma akwai an samu ci gaba to salamu alaikum da sani mugori deje siyan siyan ne hudi a niger malheureusement haka ne haka ne ba dan mutane ba su so su yi ba mai mutane horo ne ba su samu ba lokacin da sinima an hwara railma yin film a niger mutane sun shiga kikin shi amma mutane da sun kikin shi da yawa ba su da horo ba su da ƙarhi. shi yasa daga hoko zuwa karshe duk su ne paske sinima ya dawo ne eh, brusquement eh, eh. donc sinima bai samu damar forme mutane ba hmm. donc mu da muna cikin generation transition na mun sha wahala kwarai paske kana so ka yi dabo baka da formation wanda ya kamata paske formation in lokacin nan ba a yin shi na biyu baka da ƙarni kudin yanda ya kamata paske lokacin nan ba a ba da kudi hmm. na uku baka da masu kai ma taimaka ma da yawa don lokacin nan ba su nan gayi hmm. baka da scenarist baka de cameraman na cinéma yadda ya kamata ba kameraman tele ba baka de preneur de son na parce que ba ba preneur de son duk duk layin nan duk busu su hmm. donc dole shi yasa mutane kaga mutum guda ya shiga du début jusqu'à la fin et toi haka kana rubuta haka ne za a ba masana'anta ba ce a wannan lokaci babu kai ke rubuta kai ke distribuer mu mun sha wahala kwarai lokacin nan dan mu film ina tuna film ina na hoko hasiya da wuya mun kai shi babu kowa haka babu kowa cameraman ima su plus mun kai formen shi kamaradi mm. premier de son su plus na formen su scenario muna tourner da sahe da dare mu zo mu rubuta saura mm. wannan za mu yi gobe mu yi turne mu alhali kuma a eh, ƙa'idar sinima ya kamata a ce mai rubuta labari daban yake shekara biyu uku an yi rubuta an kare yanzu a zo a yi depo ma abun da ya kamata in mm. yanzu a yi gai firash kuma a yi kastin kuma a ta yi turnash lokin nan babu haka nan kake doka abun ka abun da zaka yi gobe da dare kake rubuta shi kamera ma ma in baka yi nan kake faman su baka da kudi kudi doka an suka kawo kuma nan su plus il faut le faire mu haka mun kohara mm. jusqu'à la distribution parce que ni ina tunir dan da na film in hasiya mm. en 2009 distribution in ma har ina projetan shi sai sai ojina projetan shi ni na doki sako na na ta yi minister zuwa haka in nemi taimako eh. projection ban samu ba. Eto eh, eh, wannan lokacin kana ganin mutane ba su gane ba. Ban kare ba adam ban ma adam. Lokacin nan mutane ba ba su gane ba ne. Lokacin nan duk an san sinema me kowa ne ba iya samun karhin taimake ka dan ba a ga abun da kai ba. Hmm. Ai kana so taimako dole kai abu guda a gani in ka iya ko baka iya ba. Ba mu yi ba ba mu gwadi ba. Ya ake taimake ka dole ka sha wahala in ka sha wahala yi ka gwada ga abun da na iya yi nan. Hmm. wannan kana samun taimako haka mun kohara 2009 2010 muna ta yi filim ina hasiya kudi na da kaina na yi shi a samfur sani na biya kudin duk abun da daga biyan actor daga biyan technician kayan aikin duk ni na yi abuna ne biya jusqu'à la fin mm. mamaki da an kai da an kai lan sama'in can sai sai oje da kudi na na yi luwe da komi da komi mun kai eh. lan sama ni abu guda na tambayi partner ina ku zo ku kallo ku zo ku diba eh, ban so kudin ku me ku zo ku diba <laughs> na'am ran nan da dare da an ka zo lokacin da sai sai oje ya cika da duk babu ambasadar na ambasadar na Nijar wanda ba su ta yi lokacin nan ba duk wani minister da duk sun ta su gani eh. film in Nijar bayan shekaru da shekaru Musa yayi wanda dai za a ci a zuwa cikin sal in na ranar cin da an kai project na ga ministeri wanda suke kuka da su film in na hasiya da sun kade ba le lendemain sun yi ta kira ne yaya ne an kai an tanye ka ba a tanye ka ba lokacin nan sun san da ya kamata an tanye eh, Ba ke musu komi ba film in nan mun yi mun inscription shi a Fespaco Fespaco shine festival kamar yadda ake balo. na afirka ne faso film ina an kai selection shi competition bayan shekaru da mm. shekaru wanda ya wuce shekaru goma ko ashirin haka wanda mm. Nijar bai ta yi competition ba da film ina na an kawo competition na Nijar mm. akwai dan jarida su internet duk an kasa le, le, le, le retour le comeback de Nijar wa Fesfako wato dawar eh, Nijar a wajen harkar sinima na lokacin nan ne na'am an hwari kiraye ni ana tanye ne ana gimi kake so a ma an gwamnati minister na culture kiraye ni a ah, jingare musu jingare sa na lambar ka da wuyan same shi na shi ka competition fesba ko Niger duk ka represent mi ya kamata mu yi ma mm. ka gani dadin aiki lokacin da su suka tambaye ni mi dake ya kamata a yi maka mm, saboda dai an ga kai an ga kai film din nan an yi ta projection shi fesba ko lokacin na mun samu appreciation Canada film din nan an kai projection eh, festival Vie d'Afrique 2012 2013 ne hai Canada da na ta na kai film ina film ina da na yi shi kuma nan tsakanin mu yan maradi mutane mun yi su abun mu mm. ya burge su e to yanzu mala eh, musa film nan da ya eh. burge su film nan yau Allah ya sa duk aktar ma wanda suka yi ne abun da film in ya kawo so biyu biyu ma an ka biya saura film in nan yana kawo dan shine ina ga ma pour conclure haka silma matasa kakka saya kana jiran gwamnati ko taimako ayi wallahi in kayi kana samun riba shi yau industry ni yau filmomi na na tsohin filmomi na su suke finansan sabi parce ni na yi sa'a na samu distributor international mm. yau in na film ya hita gobe suke saye shi mm. shekara goma nake sai da musu kana batun wato masu sayan film din shin a nijar akwai so babu Eh, eh, ban gane ba babu distributor a Nijar eh, babu koko babu ne sam parce que distributor aiki ne wanda daban ne shi nashi mm. kamar yadda kake shirya film kai producer haka ne aikin distribution distribution ya kamata a san kai ka san ina ne wake saye mm. ya kamata ka san wake sa ya kamata ka san nawa ake saye na ya kamata ka san nawa ne percentage inka da percentage in producer mm. babu da distributor ba Niger ba kasashe da yawa babu da distributor Niger babu Burkina babu Mali babu ba koma baya bane ba mu ba mu kai nan ba ne ba mu kai matsayin ba sai ki kai akwai distributor ah. na tura wansu suke zo ha suke saye fim in mu in sun sai da dari arba'in nasu ne kai da ka sha wahala sittin kawai ne wanda kana zuwa mu ko dole mu basu don muna so a ga filmomin mu mm, to yanzu so da yawa ana kira ni mamma ada shi kasban kare so da yawa ana kira ni a ce ga jingare ga filmin ka muna diba kanal ga filmin ka muna diba can mali ga filmin ka muna diba chat wallahi ba ni bane distributor ina ne mm. kuma ina ne duk in ga an yi min an tura min kuɗi a cikin kontuna wai kuɗin nan wanda ake tura su nake finance ina saura eto eh, yanzu ni abin da nake so in gane shin yaya za a yi Niger ita ma ta kasance walla abu ne wanda ba abun wasa bane da ba fuko man sai il faut une formation bayan formation inna ma il faut que duk wansu ke aikin ga su yi affiliate group par group Hmm. in kai kana distributeur ne ya kamata ku yi kreye raison ku na distributeur. wato mataki mataki dai ne eh, eh. in kai kai scenarist ne ya kamata ku yi association in ku ko wani raison ku na scenarist hmm. don ku defend intérêt kanku hmm. in ku cameraman ne ku yi abun na ku na man don ku yi defend intérêt Ba wannan na ta yake ma ku kawo haka mu ba in kamera ku kawo eh. haka mu ba 'yan sinaris wallahi babu ku ku ya kamata ku organize kanku ku ku nemo hakin kanku information ne ya kamata ayi ku ce mu formation muke so in kudi kuke so ku ce eh. ga kudi yau scenario ana saida shi ne wa. ni na ga bukina mutane wanda aikin su kawai rubuta scenario ne su zo su ce to realizator producer ina scenario sai suwa babu daman sai rubuta scenario sai ka sai eh, don kudi yake ka musu eh, eh, me nan ga da mutane ina sauran ka sai ga har ah, yanzu akwai saura ah, gan nike gan nike har yanzu akwai saura mu a cikin harkar cinema a cikin wannan kasa ta mu idan in na saura abin da kake cewa saboda abubuwa ne masu masu wuya a aikata tunda an ka dauki Burkina Faso sun yi nisa cikin irin waɗannan abubuwa ya eh, kama mu ba. Aha. Ba pat. A to kenan mu. Ai kai baka san abun ake nan ga yan Nijar ba. Yan Burkina har yanzu kofiyan mu suke. Eh. Har yanzu kopiyen mu mamaki suke ma mu da mu da kodala na silma muna kwanci muna film. Eh, to me yasa kuma ita sinima din ba ta cedda da mutane ke ta. Sinima na kawo sinima na ba da kuɗi yau in kai film mai kyau dole a saye. Hmm. In kai film mai kyau dole a yi taimaka. Me mutane babu formation wanda suke cikin aikin ga wanda suke shiga babu formation. Hmm. Ka zo ka doki kamera ka tai daji kai film ko ka tai wani ka kira abokan ka ko film wanda babu ba ku respect ka ne ka ba ku respectan scenario ba ku respectan komi ba ku ce film ina a diba shi wake diba shi ku ce film ina wanda kun kai ku kun yi film ku zo ku sa wani wuri a biya shi wake ta biya ku ce film ina ya kamata tele su sai su difi wani tele ke sai ce critique ta kire ko wani in baka respectan film ka ba sa mm. ba ba a son film in mu bane eh. aiki ne ba mu iya ba formation ne ba mu da wanda yake ma Niger en Niger bai son film in Niger ƙarya ne dan babu film ne na gode na gode zan sake dawo gare ka da yake lokaci yana taya malamin musabi eh, ka ji abin eh, musa yake cewa kuma ya za ka eh, abin da wato sani magori ya bayyana a cikin da muke yi kamar da shi musa hamad gingare ya ce akwai rashin samun horo ga masu yin wannan abu musamman in muka ɗauko yanzu matasa da yawa suna son abin sun sa kansu amma matsalar da ake fuskanta tana ɗaya daga cikin rashin samun horo da yau za a ce waɗannan matasa da suka yunkuro suna son abun sun samu horo to da za a yi mamaki kenan yau mu matasa wanda muka shiga cikin abun daidai gwargwado alhamdulillah ni ina ɗaya daga cikin wanda na ɗan samu horo ta wannan bangare kenan zan iya cewa ya kamata a ce gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni a kirkiro hanyar da za a sama wa matasa horo saboda ko horon da za a cewa a yi waɗanda za a ɗauko ƙwararrun su ba da horo kaga dole sai an kashe kuɗi mm. ita kuma sinema babu wani wuri da za a taɓo nata ba haraka ba ce ta kuɗi yana abu ne wanda yake buƙatan kuɗi tunda yau in muka ɗauko babu kaman kasahi da aka keɓe takamaimai wanda za a ce gashi a nan Nijar an sa a bangaren sinema ne kawai sai dai alkawali da shi shugaban kasa yi na cewa zai tallafa da miliyar daya wanda har yanzu matasa da dama ana jira saboda ana tunani in wannan kudaden da shugaban kasa ya dauki alkawali ya bada su to na tabbata yanzu akwai eh, matasa wa tunatar da shi da wani eh, alƙawari muna tunatar da shi saboda mm. mance ba saboda silma abu ce mai bukata kuma in babu kuɗi ba ya samu aiki ingantacce yadda yawa yawa yau duk hmm. ƙasashen da aka gani sun ci gaba matakin farko ta hanyar sinema ce hmm. ta hanyar sinema ana aika sako a gauce cikin sauki mutane kuma su fahimci me ake so in muka ɗauko lokacin shugaban ƙasa sai ni kunce hmm. eh, ya ba abin ƙari shi yasa lokacin in ka dawo in kana kallon tele filmominmu ne kake karo da wasannin kwaikwayon da ake yi saboda mi ya ba abin mahimmanci kenan duk ƙasar da ta yi watsi da harkar sinema to akwai ci baya cikin lamarin eh, ƙasar musamman bangaren abin da ya shafi bunƙasar da al'adu da kuma raya su kenan ta hanyar sinema ƙasashe da dama ta nan ne aka san sunan su amerika indiya china ga sunan dai ƙasashe waɗanda sun yi suna malama masabi ban gince lumfashin ka ba yanzu kamar in muka ɗauko wato an jima kana harka sinima a cikin wannan ƙasa shin ya kake ganin hanya da ka ɗauka za ka ganin za ta taimaka ma ƙasa kuma za ta taimaka ma matasa da kake zance eh to musamman wannan siri mai dogon zango da muka yi mai suna dogaro da kai seri ne wanda ya taɓo matsalolin da muke ciki a ƙasanmu musamman ɓangaren abin da ya shahi tsadar rayuwa ɓangaren rishin ayyuka na matasa ɓangaren kafa kamfanoni cikin ƙasa saboda yau in muka ɗauko nijar tana ɗaya daga cikin ƙasa da take da kamfanoni da dama amma yau an wayi gari waɗannan kamfanoni duka sun mutu kuma rishin kamfanoni cikin ƙasa yana kawo zaman banza ga mahi ga matasa da dama to yaya ne wannan fim kuka yi shi kun samu taimako daga gwamnati ya ne kuka ta yi eh to duk da yake ba ni ne producer din film kin ba ni realization na yi na ba da umarni ne a cikin film kin hmm. amma ga yadda na ji shi mai wannan film din Jafar Anzali ya dan samu tallafi daga bangaren gwamnati amma kamun ma tallafin tuni shi ya ɗauki wani aikin shi kuma ya eh, yawa shi ya ɗauki wani aikin shi nan aski ya zo gaban goshi ne ya dan eh. samu wannan abin kuma ya ya kashe kuɗi nan kuma wannan siri kamar da kace e eh, duka aikin 'yan Nijar ne suka yi amma mun san cewa Nijar tana da kasashe makwabta wanda take hulɗa da su shi wannan siri man takamaimai ya taɓo matsalolin da muke fuskanta tun daga abin da ya shahi nuna ma 'yan ƙasa san ƙasa da mm. kishin ƙasa bangara abin da ya shahi ɗiya marayu haka mm. ya taɓo wannan bangare ya taɓo bangaren abin da ya shahi eh, tashi da kanka mm. ka nemi na kanka ai ma'anar sunan kenan dogaro dogaro da kai an san da kamar yadda shi musa da zai ke cewa ana iya cewa nijar eh, mutane suna son sinima amma kuma an ka duba kasashen waje har yanzu ana mutane suna zuwa su yi kallon sa musu majigi su yi kallon fim amma a nijar babu yanzu ba a ce mana akwai sinima akwai ko eh, babu kwai eh. ai wannan ma ya isa pour un instant parce que production Niger sai kai shekaru biyu film guda ke hita ai wannan salma <laughs> akwai matsala akwai eh, matsala to yanzu yanzu kamar yanzu a wannan lokaci hmm. to a shekara dai za a cewa ana isa film daya da aka yi a Niger yawa documental ko fiction ko yawa da yake wannan wannan haka ne magana ko mu film muke zance kawai da mutane za su kalla in ma gajeren fim ne ko kuma dogon zango ne amma an kan dauki wannan adadi a shekara guda hiddo fim guda gaskiya yanzu da saura ko eh to ai abu ne kamar da na ce maka wanda yake bukatan kuɗi a hidda ma film ɗaya a shekara mutum ya yi ƙoƙari tunda ba wani tallafi a dakwai ba ta kamaimai ko kuma in kai abin yanzu eh. baka san hanyoyin da za ka bi ba ka sai da abun duk da yake cikin bayanan da musa hamad ya yi na ji ya ce akwai yanzu hanyoyin da za iya bi na mutum ya sai da film din shi kaga wannan labari ne mai kyau a matsayin shi na babba cikin wanda ya jima na haraka na tabbata mu da muka shigo daga baya zai iya dora mu akan hanya mm. kenan za a cewa insha Allahu eh, sannu a hankali dai za a iya cimma gaci kamar yadda ya kamata kamar da ake cewa 'yan nijar ba su san abin nijar wannan ba gaskiya ba ne saboda ni na haska film dina kuma na ga yadda mutane suka karbe shi kenan wannan kadai na nuna cewa in kuka yi abu mutane na so. Ta kaka yanzu za a taimaka ma ita wannan bangare na sinima ya kasance wato eh, bangare ne wanda ke saka jari wanda ke ka janyo kudin shiga a cikin kasa wanda zai samu matasa aikin yi da dai sauransu da kuma eh, ɗaukaka sunan ƙasar Nijar a duniya. Malam Musa Ahmadu Gingare eh, kana ɗaya daga cikin wato masu tsara fina-finai da suka samu yabo ma daga ƙasa. Shin ya kake ganin ganin makomar su wannan sinima a nan gaba shin za ta ɗaukaka ko kuma za ta sha da baya eh, Pokyo sinima a Niger ya zama ya tashi kamar yadda ya kamata abu guda ne ya kamata a yi a yi investir cikin sabin tashi wato a zuba abu biyu ya kamata a yi musu wanda sun kawara mm. a yi ba su horo formation yadda ya kamata dan chaque domaine mm. formation in camera son scenario realization production a yi ba su kuma taimako financier pour pouvoir au moins faire ce qu'ils ont wato a sa musu kuɗi su samu horo ta bangarori daban-daban ta mataki daban-daban mm. tun yanzu ana lissafi nan zuwa shekara goma industry mu ya tashi yanda ya kamata yana yiwa kawai yana yiwa parce que Senegal yau yau Senegal ya danna ko Burkina Senegal ya danna ko Cote d'Ivoire bisa kan haka fim mm. dan mi dan dan kasan Senegal sun gwada da su za su iya kuma sun yi formation sun shi masu na da ikon na sinima mai mm. ba su da fon sai da Alain Gomez inna ya samu free inna na first ko kana zancan makarantar sinima a Niger ai makarantar da akwai a Niger ba silma ba ne na eh, tele ne eh. iftik ai na tele ne ba su ba su abunga ba eh, su akwai bangaren da ya tsare tsare ko da shirye shirye to ka san tele da sinima <laughs> ko da yake yanzu Escom za ta koma akwai hmm. difference kadan haka tele da haka sinima ba ɗaya ba hmm. ce qui fait que nan a Niger vraiment concrètement babu école le hmm. cinéma babu ko kuma babu wuraren nan da ake tsara film eh, babu eh, studio babu shi studio nan ba mu kai nan ba babu shi ah, don ina kama zaken eh, Senegal Senegal ma sai da an sun ka goda sun ka samu etalon biyu hmm. shine shugaban kasa ya kiraye su yake musto mun ga vraiment mun ji dadi kun hidda sunan Senegal za hidda miliya guda shaka ne a ba muku ta yi. Eh tun bana aina shugaban kasa na ya ce za a yi alkawari ya ba da. shugaban kasa ya hita yake ya gai. Eh. Eske an kare takarda. Kawai ya kamata shi ma shugaba ya koyi da na shugaban kasa Senegal. Dan kai shekara biyu samu etalon ya kara mm. musu miliyar guda. Mm. Yanzu miliyar biyu gare su duk shekara wanda ake raba su su. Eh ko baka da baka da komi in kana da miliyar biyu. dole yi abu mai kyawun gaskiya don sai sai ki fake yau ko ina in ka diba filmin Senegal filmin Senegal kenan in muna so mu ma Niger ta kasance ya kamata mai gida ya shi dadi shugaban kasa ya shi dadi abun da ake nan gai hmm. yake za ba da haka sai su kai sai un projet on attend ana cira ke umu moins un muna jira dan abu ya zo mu yanda ya kamata alkawari ai in mutum ya alkawari ya kamata ya cika kuma bon alkawari ya kamata kuma ko ba da ku nuna lalle kuna son aikin nan naku haka dai ne mun kaji kamar yanda kaji mu haka mun mun kaji za ba don mu pour l'instant on le considère pas comme une promesse bon mu doke shi alkawari ba sai ga da mun kaga takarda ko gaga mun ga shi da kanshi yahudi ko gaga ga in mu na culture ya zo ya gai ga za abu za lokacin kina muke dokar shiga kan me nu jusque la muna on consider que fond d'aide à la production de visuel fond in mu wanda an ka kirka tun da wani bai ko dala nan har yanzu babu komai ban gane babu ko dala ba har yanzu ba zuba ba akwai fond da daban eh. na wannan duk na industrie culturelle ne duk eh, akwai musician mm. akwai fond wanda an ka kire tun avant ka iphone kiran fond da na cinema mm. wanda har yanzu ba a sa mai dala ba mm. shi muke jira kuma an ce za a ba bada ba mu gani ba yanzu shekara biyar zan hudu ba mu gani ba shi kawai muke jira yanzu in an kawo su a aiki yadda ya kamata lalle wannan shi ma matsala ce a ba matsala ne in mun gwada in mun gwada da za mu yi abu mai kirki dole a hidda su eh, amma in ba mu gwada ba yau mutum nawa ke fim a Nijar hmm. ai mutum mutum da ke fim Real a Nijar ba muke mutum goma ba in ka take ba Senegal da Cote d'Ivoire dubu abe suke yi ba a gama su in mutum goma ke fim mutum goma ya samu lokacin yin film cikin shekara bai huce mutum guda da Allah mamman cikin wanga abu ake so a hidda miliyar a bada da wuya gaskiya akwai paske da yawan nan ma wani suke yin nan yayi wa su samu miliyar nan ba su koma fim yayi wa mana bas paske bas godi real ma kai suna yayi dan shi muke cira sabin tashi yara ku yi ta ku yi tayi don ku gwada da vraiment kuna son abu ku yi tayi don ku san da ku tabbata musu da in kun sa kuɗi wallahi ba ku jin kunya gwamnati wannan lokacin da gwamnati ke sa kuɗi amma ga ku ba ku yi komi ba abun na sa a zo a gani ba ku gwada da rayalama kuma kuna so a taimako ya ake taimako yanzu akwai producteur yau yau an yi fondak fondak ya kamata ka yi dosiye ka tai ka ashe akwai producteur da yawa wanda suna son kuɗin nan mai ba su iya yin dosiye ba ba ba su dole ka sai kai kai kai producteur ne in ka dai kana jin kana production production production ko dosiye in production baka iya yi ba ka ci ai ma taimako akwai production wani basu da nif akwai production wani basu da register de commerce basu da komi ya ake maka taimako gaskiya akwai kai ce kai kana da kamera to gwamnati ya bani kuɗi dan ina da kamera dan yi film ba a haka na société industrie kamata ka kai da takardun ka na kamata da formation da agent wannan ana iya taimake ka parce in ana ba da kuɗi ba mutum ake ba ba mamma ada kace ake ba ka amshi ga kuɗi no no no no société ne aka mata a ba kuɗi parce que société ne <laughs> eh, c'est la société qui a droit um, a compte parce que yan baka million guda ya kamata ka ce ga miliyan guda ga wurin da ya shiga ba mu da su to ina gode ina ganin na eh, eh, malamin musabi a dunkule mi zaka cewa to a dunkule eh, a gurguje mm. abin da zan ce ne shine a sa kuɗi gwamnati ta sa kuɗi kamar yadda sauran ƙasashe aka zuba kuɗi a ɓangaren sinema saboda sinema abu ce wadda take buƙata kuɗi in aka zuba kuɗi to za a samu ayyuka masu kyau kenan yau in babu kuɗi ba za ka yi aiki ba kenan wannan tallafin eh, shine kamata a kawo ma sinema a ƙasanmu na farko kenan na biyu shine a mai da hankali wajen ba mutane horo ko in ce masu haraka filmomi a niger wanda ya sa kan shi to ya yi kokari ya ga cewa ya samu horo saboda aikin sinima ba aiki bane wanda za ka zo kama ra'aitan nasa na ga ana nima bari ɗauki kamera ina da mutane bari mu je mu ha ba haka bane haka muka faro amma daga ba muka ga abu ne na ilimi wanda yana buƙatar horo wannan ne ba mu ƙarfin gwiwa muka je muka samu horo kuma horon mun ga amfanin saboda yau muna da siri wanda insha Allah nan da ɗan lokaci kaɗan zai hito za a ga kuma ayyuka ayyukan da muka yi a dalilin horon da muka samu shine dogaro da kai na gode na gode ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan muhawara tamu ta yau wadda ta mai da hankali kan takaka sinima kasar Nijar za ta kasance a wata sinima ta masana'anta ta yadda za ta halarta ga cigaban tattalin arziki da cigaban zamantakewar al'umma da kuma tallata ƙasa Nijar a ko'ina a duniya. Abinda za mu riƙewa shine dukkan da mahalartan da suka zo wannan mahara sun yi itifaƙin cewa ya kamata a samu kulawa ta gwamnati a ɓangaren zuba kuɗi harka ko ɓangaren sinima a cikin wannan ƙasa ta jara kuma an buƙaci lalle a sa horo a sa horo da kyau ta yadda mutane za su lakanta wannan aiki nasu ta yadda kuma za su kawo tasu gudunmuwa ga ci gaban sinima a cikin wannan kasa ta mutan Nijar. Eh, na gode Malam Musa Hamadu Jingare, eh, na gode Allah saka da alheri da ka kasance ta da mu. Sannan Malam Mamman Sahabi wanda kawai ka ce an faka na gode Allah saka da alheri. To mun samu halartar um, sulaimani Ibrahim na APEC wato jansu ɗin da ke kula da bunƙasa ci gaban sinima a cikin wannan kasa mu ta Nijar. A bisa kan jin na samu taimako taimakon isa lauli a can wajen bidiyo na samu sai ne saka ni malamin ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.